بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يعطي بصيرا بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا 23 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 daidai da biyar ga watan goma shekara ta biyar. za mu karanta aya ta ɗari da tara ta suratul bakara mufassara insha Allah ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد بما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب da yawa daga cikin ahalul kitabi ma'abuta littafi yahudawa da nasara da yawa suna so lauyar kum ina ma a ce sun iya sa kun yi ridda min ba da imani kun, a bayan kun yi imani Ku faran ku zama kafirai ku yi ridda ku zama kafirai da yawa suna son haka hasadan min indi anfusihim saboda wata hasada eh, da take rayukansu min ba'di ma bayyana lahumul haqq kuma a bayan gaskiya ta bayyana gare su fa'fu sai ku rika yafewa wasfahu ku rika rangwantawa ku kauda kai ku yafe ku kau da kai hatta ya ati Allahu bi amrihi har dai Allah ya kawo lamarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai akwai darussa da Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya kada dai ku manta kowace aya ta ƙur'ani karantarwa ne ga musulmi to ita ma wannan aya akwai darussan da Allah ta baraka wa ta'ala yake karantar da mu da ita a darasi na farko da yawa daga cikin ahalul kitabi da yawa yahudawa da nasara suna sha'awa suna so suna ƙaunar a ce musulmai sun kafurta in ji Allah da yawa suna son su ga cewa musulmai sun yi ridda lauya ruddunakum ina ma a ce sun iya sa kun yi ridda min ba da imani kun a bayan kun yi imani yanzu ku faran ku zama arna su abu na biyu da Allah yake karantar da mu a wannan aya shine dalilin da yasa suke wannan kaunan me yasa suke son a ce musulmai sun yi ridda sun bar musulunci Allah ya bayyana mana amsa a cikin aya da ya ce wadda kasirun min ahalil kitabi lauya na kun min kun ku fara. bai tsaya haka ba sai fassara mana dalili ya ce hasadan min indi anfusihim me yasa suke sha'awan a ce musulmai sun yi ridda saboda wata hasada da take cikin rayukansu shi shikenan kada ka ce jahilci ne don Allah a ci gaba da ayan ya ce min ba'adi ma ta bayyana lahumul haqqu bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su so riga sun san gaskiya Na haka ba jahilci yasa ba ba jahilci ne yasa suke sha'awar musulmi ya kafurta ba me dalili Allah ya ce hassada ce da take cikin rayukansu abu na uku da Allah yake karantar da mu a wannan ayan shine baya ga cewa za mu rika ganin a ƙoƙari na ahalul kitabi na su ga cewa mun yi ridda duk da haka sai Allah ya ce mana fa'afu ku riƙa yafewa wasfahu ku rika kau da kai wato kada don an takale ku nan take sai ku tunzura kar ku yi haka wannan kuskuren kenan da ya sa mutanenmu aka shiga wani hali na nadama da zaran an takali musulmi nan ta na sai ya tunzura kuma kuskure ne ya saba umarnin Allah mai Allah ya ce fa'afu wasfahu ku yafe kuma ku kau da kai hatta ya ati Allahu bi amrihi ku kyale Allah ya kawo lamarinsa da kai shi addinin nasa ne duk wanda ya takali addininsa da shi yake hada ko ku bar shi don haka Allah yana mu da kau da kai da yafewa a lokacin da muke da rauni ko ko lokacin da muke da karanta adadinmu ba shi da yawa in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 2593 ka'ab bin malik sahabin manzon Allah ka'ab bin malik yace kana al-mushrikuna wal yahudu min ahli al-madina حين قدم رسول الله يؤذون رسول الله وأصحابه أشد الأذى Ka’ab bin malik ya ce arna na garin madina masu bautan gunki su ake cewa mushrikai da su da yahudawa da suke garin madina ka'ab bin malik ya ce a lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka ya dawo madina a wannan lokacin da manzon Allah ya iso garin madina to da matsafa da yahudawa sai suka kama cutar da manzon Allah shi da sahabbansa baƙaƙen maganganu ƙuntatawa musgunawa cutarwa gallazawa duk wata hanya ta matsi ga manzon Allah da musulmai wallahi sai da suka bi ta فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك Allah ya ta cewa kai kai musulmai musulmai kuma كي hakuri. wal afwi anhum duk cutar da za a yi muku ku kau da kai ku yafe Ka'ab bin Malik yace shine yasa Allah ya saukar da waccan aya ta suratu Ala Imrana aya ta 186 la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Ka'ab bin Malik ya ce shi ne ya sa Allah ya saukar da waccan aya ta suratu Ala Imrana, aya ta 186 da Allah yake cewa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum lallai wallahi in ji Allah za a jaraba ku ta dukiyanku kuma za a jaraba ku ta rayukanku Allah yake tabbatar wa musulmai la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum lalle za a jaraba ku ta dukiyanku da kuma rayukanku za ku ga jarabawa iri-iri a dalilin musuluncin nan wala tasma'unna min allazina utul kitabu min qablikum kuma waɗanda aka ba su littafi kafin ku yahudawa da nasara ɗin nan za ku riƙa jin miyagun maganganu daga gunsu in ji Allah ku ji fa Allah ke gaya wa manzonsa annabi Muhammad waɗancan mutane da aka ba su littafi kafin ku za su yi ta gaya muku baƙaƙen maganganu wa min alladhina asharaku har ma waɗanda suke shirka wato waɗanda ke tsafi waɗanda ke bautan gumaka su ma fa ba ku za su yi ba domin da ahalul kitabi da masu bautan gumaka dukkansu ba mai kaunar musulmi me yasa saboda aƙidar musulmi ta saba ta su duka Allah ya ce za ku ji maganganu marasa kyau azan kasira cutarwa mai yawa wa in tasbiru amma in kuka yi haƙuri in ji Allah yake gaya wa annabi Muhammad da sahabbai in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah domin bayan kai haƙuri kuma sai ka kiyaye kanka a faɗin na zalika min azumin umur lallewa ne yana cikin wato mafi girman al'amura akwai wahala amma ku gwada abinda ake son ku da shi kenan ka'ab bin malik Allah ya ƙara masa yarda wannan hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2593 yace dalilin da yasa Allah ya saukar da waccan aya kenan kuma sai ya saukar da wannan aya da muka karanta ta suratul baqara aya ta 109 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم kufaran hasadan min indi أنفسهم to ba ka bin malik ne kaɗai ya faɗi haka ba akwai usama bin zaidi usama bin zaidi Allah shi kara masa yarda yana cikin sahabban annabi muhammad saurayi ne a zamanin manzon Allah matashi usama bin zaidi hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 4566 sahihu muslim hadisi na 1798 in ma kana son ƙarin bayani sai ka zo fathul bari mujalladi na 8 shafi na 232 usama wanda a gidan manzon Allah aka haife shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma ya ce lokacin da manzon Allah ya taho madina ya baro maka ya yi ƙaura inna rasulallahi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari akwai wani daga cikin dattawan garin madina musulmi ne sa'ad bin ubada ba shi da lafiya sa'ad bin ubada musulmi ne kuma yana cikin dattawan garin kafin ma annabi ya kaura daga maka ya dawo madina manzon Allah labari ya iso musu cewa sa'adu bin ubada din nan bashi da lafiya rakiba ala himarin sai manzon Allah ya hau kan wani jaki ya hau jaki inji usama bin zaidi wa ardafahu alaiha kuma ya goyi ma usama din akan jakin me wannan yake gwada muku manzon Allah ba shi da girman kai a ce mutum kamar annabi Muhammad jaki zai hau ina raƙumai ina dawakai akwai su magana kurum in yayi za a kawo masa sai ya hau jaki sa kuma har ma ya yi goyo ba shi da girman kai ya goyi usama ina za shi zai tafi gaida wani sahabi daga cikin sahabbansa mara lafiya kuma dattijo ne daga cikin dattawan garin madina yana kabilar alharisu binul eh, khazraj Usama ya ce wannan abu ya auku ne tun kafin ma a yakin badar kun ga kenan farko-farkon zuwan annabi garin madina ne abin ya auku a lokacin musulunci yana sabo a garin madina ko ko a ce bai yi ƙarfi ba shekara ta farko da annabi ya dawo garin madina abin ya auku lokacin da manzon Allah zai tafi gaida sa'ad bin ubada ya hau jaki ya goyi usama yana cikin tafiya hatta marrabi majalisin sai ya wuce wani majalisi kamar yadda ka sani a yanzu akan yi majalisi kaga mutane sun keɓe wajen hira to tun farkon duniya haka abin yake mutane sukan haɗa kai sai a ware a zauna a wani gu wurin hira kenan idan an gama duk abin da za a yi sai a taho gurin a zauna ana gulma majalisi kenan to shi ku annabi yakan so ya ga irin wannan majalisi domin in ya taho ba abin da zai ban da wa'azi shi duk inda manzon Allah ya ga mutum uku hudu sun haɗu to zai fa tsaya ya musu wa'azi domin Allah ya aiko shi ne da saƙo zuwa ga 'yan adam to tun daga wata mahaɗa kuwa kaga ba zai wuce ta ba manzon Allah ya zo wucewa sai ya ga ga wani majalisi nan ya haɗu fa'iza fil majalisi akhlaqun min na wal mushrikina abadat al-awsan wal yahud majalisin ko yana garwaye da mutane iri-iri akwai musulmai a gurin akwai masu bautan gunki a gurin akwai yahudawa ma a gurin kuma a wannan guri akwai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan madina ga gashiyatil majalisa a ajajatu dabbaci manzon Allah da hangen wannan majalisi kuwa sai ya tinkare su saboda ya musu wa'azi aikin sa kenan to lokacin da ya kusa da isowa wannan majalisin sai ya zama a tahiyar jakin ya tada ɗan ƙura haka nan fakan mara abdullahi bin ubai an faho bi sai abdullahi bin ubai ya ɗauki mayafinsa sai ya rufe hancinsa wai annabi ya tada masa ƙura na annabi dai bai ko kula shi ba da ya rufe hancinsa yake cewa la tugabbiru alaina ku daina tada mana kura muna zaman zaman mu mun ga wannan batanci ne ga manzon Allah ko wato tun annabi bai fara wa'azi ba bare ya bata masa rai da ganin manzon Allah sai ya rufe hancinsa da mayafin shi to amma duk da haka annabi da bai kula shi ba fa sallama rasulullahi manzon Allah yana isowa sai ya musu sallama gaba ɗaya alaihim ji usama bin zaid hadisin yana sahihul bukhari da muslim me yake nuna muku wannan me wannan yake gwada muku manzon Allah ya taho majalisi a garwaye ga arna ga musulmai ga yahudawa sai ya ce assalamu alaikum me wannan yake gwada muku wannan yana gwada muku cewa in ka tarar da taro akwai na kirki akwai na banza to kada ka ƙi yin sallama saboda taron akwai mutanen banza ka rinjayar da na kirkin akan na banza ka yi wa taron a sallama abinda manzon Allah ya yi kenan bayan ya musu sallama summa wa ƙafa sai ya tsaya daga wannan wato jakin manzon Allah ya tsaye da wannan jaki fa nazala ya sauko daga kanshi fada'ahum ila ilallahi ya kama wa'azi domin aikin manzon Allah kenan shi kasuwa ma yake tafiya yadda ka san kake tafiya cin kasuwa to haka manzon Allah shi ma yake bin kasuwanni don wa'azi aikin da Allah ya turo shi kenan duniya sallallahu alaihi wa sallam ya dinga musu wa'azi wa qara alaihimul qur'an ya karanta musu musul qur'ani ya karanta musu wasu ayoyi na qur'ani game da wato da'awarsa ta islam فقال عبد bin ubai sai سي bin ubai ya ce ayyuhal mar'u ya kai wannan mutum shi shugaban munafikan kenan ya ce ya kai wannan mutum inna hula a hasana min ma ta kulu in kana hakan in dai abin da ka faɗa gaskiya ne to gaskiya ba abin da ya fi shi kyau wa'azin kan nan yana da kyau wato kafin wannan mutumin ya musulunta don daga baya ya musulunta musulunci na munafinci if you are in room eh? gari da 'yan boko da ya ga cewa duk garin madina kowa dai musulunta yake ya ga in bai musulunta ba to ba zai kai labari ba shine shi ma ya ce to shi ma ya musulunta amma ƙarya yake sai dai wannan abu ya auku tun bai yi wannan da'awar ba bai musulunta ba ya ce idan abin da kake faɗa gaskiya ne to lallai dai kan wa'azin yana da kyau amma duk da haka fala tu'zina fi majlisina bai kamata ka zo wurin zaman mu ka cutar da mu ka hana musu sukuni ka haka nan ka ka dame mu da wa'azi ba irji ila rahalika ka koma gidanka masaukinka ka zauna man aka wanda ya zo ka yana da sha'awan addinin ka faksuf alaihi sai ka karanta mar labarin amma ka dinga bin mu wuraren zaman mu kana bata mana sha'ani wannan bai kamata ba to kun san wurin zaman kuma akwai musulmai dama mahaɗa ce akwai masu bautan gunki akwai munafikai akwai musulmai akwai yahudawa nan take sai abdullah bin rawaha wanda kuma shi sahabin annabi muhammad ne sai ya ce bala ya rasulallah fakshana bihi fi majalisina wallahi ya rasulullah muna sha'awar irin wannan wa'azi ka rika neman duk inda muke zama kana zuwa kana mana ehe kaga da alama za a yi rigima fa inna nuhibbu zalika mu muna so a yahudawa ba sa so ga masu boton gumaka ba su so musulmai suna so wannan abu sai ta da hayaniya fastabba almuslimuna wal na wal sai fa aka kama zage-zage musulmai su zage waɗancan yahudawa su kundumo a shar arna su yi nasu hatta kadu eh, ya ta sawaru na hadde suka kusa su tashi a kama dambe wuri ya rikice da hayaniya ta yi yawa falam ya zalin nabi shi ko annabi bai gushe ba ya da duhum yana sassauta su yana ba su haƙuri ya bi wannan ya rarrashe shi hatta saka sai da kowa ya shiru sun marakiban nabi da manzon Allah ya ga haka sai ya hau jakinsa da bata hufa sare ya kama tafiya abinsa da Allah ya siffanta mutane kirki wai za marro bil lagwi marro kirama manzon Allah ya wuce gidan sa'ad bin ubada fasara hatta da kala alaihi ya shigo gidan sa'ad bin ubada dama zai je gaida shi ne a kan hanya ya tarar da wannan majalisi shi ne ya ga ya kamata ya yi amfani da wannan dama ya yi wa'azi kafin ya isa kuma can ku da ya iso wajen uh, sa'ad bin ubada faƙala lahun nabi sai annabi ya ce masa ya sa'adu alam tasma'a ma qala abu hubab baka ji labarin abin da abu hubab ya aikata min ba yau na tafi zan musu wa'azi kaji kaji abin da ya gaya min kala kaza wa kaza annabi ke gaya ma sa'ad bin ubada wanda sa'ad bin ubada din nan ko yana cikin manyan garin madina sai sa'ad bin ubada ya ce masa ya rasulullah ufu anhu ka yafe masa wasfah ka kau da kai abin da ya yi da nufi ya yi barin baka labari fawallazi anzala alaikal kitaba na rantse da Allah da ya saukar ma da wannan littafin Qur'ani laqad jaa Allahu bil haqqi allazi anzala alayka Allah ya kawo mana gaskiyan da ya saukar maka addinin musulunci to gab da zuwan ka garin nan akwai abin da ya faru kun kaga shi Abdullahi bin Ubay din nan laqad istalaha ahlu hadhihi al-buhaira ala an yutawajjihuhu har sun haɗa kai mutanen madina za su naɗa shi sarki za a naɗa abdullahi bin ubay ya zama shugaba sai ga manzon Allah ya zo gari zuwan annabi garin madina ko sai hankalin jama'a duk ya kauce daga abdullahi bin ubay aka koma kuma tunanin taron manzon Allah manzon Allah sai ya zama tamfar shine sarki a garin wannan abu sai ya dama abdullahi bin ubay kun ga hasada ce fa yu'assibuhu bil isaba wato sun kusa a naɗa masa rawani kun ga ashe al'ada ce ba addini ba ne a naɗa wa mutum rawani saboda an ba shi sarauta al'ada ne ba addini ba ne kuma al'adin da daddiya tun kafin bayyanar manzon Allah daga larabawa ta samo asali sa'ad bin ubada ya ce kafin ka zo garin nan mutanen garin nan sun gama shirin za su naɗa abdullahi bin ubai sarki fa yu'assibuhu bil ba su naɗa masa rawani wato dama can idan za a bawa mutum sarauta sai a nada mai rawani za a nada mai rawani sai ga manzon Allah ya zo gari falamma aballahu zalika bil haqqi allazi a'taka Allah sharika bi zalika wato Allah shi bai so Abdullah bin Ubay ya zama sarki ba domin ana shirin a naɗa shi sarki ɗin nan sai shi kayi ƙaura ka dawo garin nan zuwan ka garin nan sai kau da hankalin jama'a daga kan abdullahi bin ubai mutane suka komo kanka fazalika fa'ala bihi ma ra'aita to ji dalilin da yasa baya son ka shi yasa duk inda ya ganka yake jin haushi domin dalilin ka ya rasa sarauta <laughs> fa fa an manzon Allah ya yafe masa wato usamu bin da ya ce to wannan abu ya auku ne a farkon zuwan musulunci wato garin madina wa kana rasulullahi ta'awwalu fil afwi ma amarahu Allah bihi hatta azina Allah uh, azina Allah fihim bil qitali wato haka manzon Allah yake ta aiki da wannan umarni na Allah yana yafe wa kafirai ko da sun tsokane shi baya tanka musu sai ya yafe musu ya kyale ya kau da kai haddai musuluncin ya yi ƙarfi sai Allah ya ce to yanzu an baka dama ka yaƙe su daga wannan lokaci manzon Allah ya fara yaƙi don Allah ku duba yadda musulunci ya fara to kuma yadda musulunci ya fara fa haka yake zuwa ƙarshe domin tarihi maimaita kansa yake don a yanzu an samu su sun takale ku ba daidai ba ne ku tunzura nan da nan ku ku ce za ku yi wani hukunci wanda farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ke rarrashinsa ka yi haƙuri saboda hangen abin da zai biyo baya da zai tunzura a wannan lokaci natijar ba za ta yi kyau ba yana da kyau ku gane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka zage shi suka ɓata shi suka aibanta shi suka soke shi to haka nan fa musulunci yake tafiya har tashin kiyama me yasa muka faɗi haka saboda Allah ya mana kira gaba ɗaya a suratul ma'ida aya ta hamsin da hudu ya ce ya ayyuhal lazina am wala ya zalu na kai suratul bakara wala ya zalu na يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wato a suratul bakara aya ta 217 Allah ya tabbatar mana yadda aka yi wa annabi dai haka za a yi mana muma duk wanda ya ce musulmi ne shi to yadda aka yi wa manzon Allah fa sai an masa yanda aka zagi manzon Allah aka tsokani manzon Allah aka kuntatawa manzon Allah aka gallaza aka yi masa ukuba to haka fa sai an muku wala yazaluna yuqatilunakum in ji Allah ba za su gushe ba suna yaƙi da ku hatta ya ruddukum an dinikum sai sun sa kun yi ridda kun bar addinin nan kun ga ayar da muke fassarawa ta suratul baqara Allah ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum da yawa ahlil kitabi son su su ga cewa kun yi ridda abinda suke so shine su ga musulmi yayi ridda ya bar musulunci to shi ku Allah ya ce wala ya zalu na na kum hatta yaruddukum an dinikum in ba za su gushe ba suna yaki da ku ta kowace fuska sai sun tabbata kun yi ridda kun bar addinin ku sai Allah ya ce in in za su iya wato inda halin su sa ku yi ridda waɗannan kafirai ba za su bari ba wallahi sai sun sa kun yi shine Allah ya kwabe mu yace mana wa man yartadin minkum an dinihi wanda ko yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri domin duk wanda yayi ridda ya mutu kafiri ne shi fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan ne ayyukansu suka ɓaci nan duniya da kuma lahira wa ula'ika ashabun narihun fiha khalidun kuma waɗannan su ne ‘yan wuta a cikinta suke dawwama Allah shi kare mu wato Allah ya ja hankalinmu ya mana gargaɗi kada mu yarda duk inda kafirai suka kai ga sukanmu da ƙuntata mana da wahal da mu a ce mun sake wannan addini Allah ya ce wanda ya haka wallahi in ya mutu makoma wutan mu, babu ranar fita sannan kuma don kun yi riddan ba za ku cutar da Allah da komi ba suratul ma'ida aya ta hamsin 54 ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين hmm. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا يقوى أن سكي إيماني man yartadda minkum an dinihi kusani wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addininsa ba zai cutar da Allah da komi ba fa ya ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai kawo wata jama'a yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbunahu kuma suna son shi in ku ba ku son Allah har za ku iya ridda to Allah zai kawo wasu masu ƙaunarsa kuma yana ƙaunarsu azillatin alal mu'minina waɗanda Allah zai kawo su taimaki addininsa ɗin nan suna ƙasƙanci ga masu imani in aka ce ma wannan musulmi ne to suna ragan masa ko cutansu ya za su yafi a izzatin alal kafirina amma suna da buwaya ga arna in an ce ma wannan mutum arne ne to ba sa ragan masa in ji Allah Allah zai kawo waɗannan mutane kaji siffansu yujahiduna fi sabilillah za su rika jihadi su dage ma wannan addini na Allah wala ya khafu na laumata la'in kuma ba sa tsoron zargin mai zargi don ka zarge su wannan bai damunsu, musu za su faɗa za su aikata duk abin da yake na sunna ba su rage komi daga sunnar manzon Allah ka je ka yi ta zagin su ka yi ta sukan su oho dama ba don kai suke ba don wa suke yi to idan ku kun ki Allah zai kawo waɗannan kuma alkawarin Allah ne a yau dai musulunci a duniyar nan mun sha faɗa musulmai a yau sun fi miliyan dubu to don kai kabar musulunci sai me hmm? sauran kuma fa ba su bautan Allah Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahi ka samu kyauta na riƙon addini falala ce ta Allah ba kowa ke samu ba kaga ka rike addini mai zagi na yi mai suka na yi mai batanci na yi ka bari wannan kyauta ne na Allah domin in mutum yana da raunin imani da zaran an fara suka sai sake duk mai raunin imani haka in ya rike addini to da zaran an fara suka sai ya sake wannan addinin saboda shi ya hu tsoron mutane akan Allah shi yasa Allah ya ce waɗancan da zai kawo su ne waɗanda suke son shi yana son su duk wanda ya fifita son Allah akan son wani abu to bai yarda ya bar wani abu na bautan Allah a dalilin sukan wani mutum zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah ka ba mu wannan falala na dage ma addini ko ba a so mu faɗi gaskiya ko da makiyan Allah ba su kauna don kyauta ce ta Allah wallahi wani bai iyawa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwata ne wato Allah mai yalwatawa ne masani to yana da kyau muyi tambaya ita wannan aya dai da muke fassara ta ta suratul baqara Allah ya ce mana wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran da yawa ahlul kitabi suna son su ga kun yi ridda kun zama arna to wai shin me yasa suke son mu yi ridda nan ne ahalul kitab yahudawa da nasara me yasa suke so mu yi ridda Allah ya ba mu amsa a suratul ma'ida aya ta hamsin da tara qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa ana manna billahi wa ma إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون wannan shine amsa me yasa ahalul kitabi suke sha'awar musulmi ya yi ridda fatansu a ce yau musulmai sun yi ridda wallahi bukatansu kenan Allah ya ce dalili ga amsa qul ya ahlul kitabi kace ya ku ahlul kitabi hal tanqimuna minna akwai abin da yasa ba ku son mu kuke kyamatar mu kuka tsane mu ai babu dalili illa wannan amsa illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu abin da yasa ba ku son mu kuka washe mu saboda kawai mun yi imani da Allah kuma mun yadda da littafin da aka saukar mana mun yadda ma da littafan da aka saukar kafin zuwan annabi Muhammad. Allah ya ba mu amsa, me yasa ahalul kitabi ba su ƙaunar musulmi suke son ya yi ridda? Allah ya ce dalili saboda kai musulmi ka yarda akwai Allah, ka yarda ka yi aiki da ƙur'ani da hadisan manzon Allah, ka yarda ka yi aiki da ma littafin da aka saukar kafin zuwan ƙur'ani. To tun da ka yarda za ka yi su kuma ba su yi, shi sa Allah ya ce wa anna kun na mafi yawan ku kuma fasikai ne shi mutumin banza baya son ya ga an shiryu so yake kawai kowa duk ya zama shi ma mutumin banza don bayi son a samu wanda ya fi shi da fatan ku gane abin da ya sa suke son mu yi ridda saboda mun rike Allah mun rike Ƙur'ani mun rike ma littafin su littafin su ma mun yadda da shi ko mun yadda da namu littafin muna rike da Allah su kuma fasikai ne to ba sa son haka in mun yi hutsari mu tsarki su kuma ba sa yi sauran fitsarin ma a jikin wandonsa zai kaɗe mu yi alwala sau biyar a rana in za mu yi sallah shi mutumin da yake wannan ka haɗa shi da wanda baya yi fuskarsu ta zama ɗaya da daddare kai sau biyar ka wanke fuskar ka shi ko wancan arne bai wanke ba tun da gari ya waye da kwantsa da yawun bacci da waye duk suna fuska yanzu ko a tunaninka musulmi da kafiri ɗaya ne قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله يتي قل هل يستوي الأعمى والبصير شم مكاهو ينا زما دي دي دي ميغني koko duhu na zama ɗaya da haske wallahi wannan gaskiya ne bai yiwuwa ka daidaita kafiri da musulmi yadda Allah ya kwatanta makanta da gani duhu da haske bai yiwuwa ka kwatanta su a janaba ce ta samu musulmi zai yi wanka su fa suna yi babu wankan janaba babu tsarki babu alwala to abin da suke so shine mu taru dun mu lalace dun mu taru mu lalace to wannan hassada ce Allah yake fassara mana yace a wadda kasiru min ahalil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kufaran sai ce me hasadan min indi anfusihim saboda hassada da take cikin rayukansu wallahi suna kyamar su ga musulmi yana rike da addini babban misali da za ku lura da shi a lokacin da arewacin najeriya galibin jihohin arewa suka yi sanarwan sun kaddamar da shari'ar musulunci in kun tuna kafirai na ƙasan nan sun yi rubuce-rubuce sun yi suka iri-iri sun yi zagi da ɓatanci iri-iri in kuntuna me yasa saboda ba su ƙaunar a ƙaddamar da shari'ar musulunci da zarar an ƙaddamar da shari'ar musulunci fa asirinsu ya tono abinda ba sa so a ga musulmi ya shiryu da zarar musulmi ya shiryu to su fa nasu rayuwan za a gane suna cikin halaka kaga nan da nan mara basira hankalinsa zai zo zai gane e fa lalle musulmai suna cikin natsuwar rayuwa ka tafi jihohin su ka gani in ka koma wancan jihohin ku baka ganin haka ka ce kar ku yadda mu dagula sha'anin mu rikita al'amarin a taro a lalace abin ma mamaki shine lokacin da ƙasar Canada a ƙasar Canada da take arewa da ƙasar amurka aka ba da dama ga jama'ar musulmai cewa suna da ikon su ƙaddamar da shari'ar musulunci a wannan lokaci karka ga yadda duniya ta yi ca a kan wato hukumar ƙasar Kanada don me za ta ba da damar a yi shari'ar musulunci a ƙasar? wallahi a dalilin haka aka buɗe website daban-daban website tashoshin gizo ake cewa ko tashoshi na intanet akwai tashar da ake ce mata noshari'a.com akwai shari'ahunt.com shari'a hunt wai akwai tasha da take farautan shari'a yau ka je ka bude intanet zaka gani ka bude zaka gani tasha ce mai farautan shari'a da kuma waccan eh, eh, no shari'a.com farfagandansu shine duk yadda za a yi a daina shari'a a ƙasar Kanada kuma nan da nan aka bari wallahi sai ka buɗe za ka ga abin mamaki har munafikai na musulmai akwai waɗanda ke ba da gudunmawa a irin wannan faɗa nasu to sai ka yi tambaya me yasa ba su ƙaunan a yi shari'a me yasa ba su ƙaunan musulmi ya riƙe addini me yasa tuni Allah ya baka amsa wa anna aktsarakum fasiqun saboda mafi yawan su fasikai ne ya za a yi fasiki ya so a rike Allah mutumin banza bai kaunar ya ga an rike addini shi yasa suke kin mu wallahi wannan magana ta Allah gaskiya ce in ba ku misali akwai wata sura da suke kiranta Deuteronomy ka nemi Bible in baka da shi don Allah ka nema saboda gaskiya za mu faɗa sura ta 22 aya ta biyu a bible wanda ko duk kafirin duniya yana da guda a gidansa galibi shi arne komai lalacewansa baya wasa da mallakan bible in ka ga mutum yana wasa da littafinsa musulmi ne shi shine yaka nemi ƙur'ani a gidan musulmi ma ka rasa amma kafiri duk lahadi zai makala guda a hammata ya tafi coci Deuteronomy Sura ta ashirin da biyu aya ta ashirin da biyu don Allah yana son in karanta saboda ku ga gaskiyar abin da Allah yake faɗa mana. A cikin wannan Sura aka ce, If a man is found lying with the wife of another man, if a man is found lying with the wife of another man, both of them shall die. Don Allah ku rika jin wannan abu, yana fa Bible. Wannan shari'a ne ko a'a. If a man is found lying with the wife of another man, both of them shall die. A samu mutum yana tare yana yana yana jima'i yana zina da matar wani mutum, to su a kashe su. a cikin Bible. The man who lay with the woman and the woman, so you shall purge the evil from Israel. Wai sai Allah ya ce da mutumin da matan duk a kashe su, abin da ya sa aka ce a yi haka, saboda in ana yin haka shi ne za a kawar da sharri daga ƙasar Isra'ila. Kun gani fa a cikin littafinsu ana tabbatar da cewa kisan mazinata shi ke kawo alheri ma ƙasa barinsu ko shi ke kawo sharri a ƙasa a ta cikin bible to shin idan ku aka ce wannan magana tana cikin bible me yasa suka tunzura dan musulmi ya ce a jefe mazinaci me yasa suke tunzuri Allah ya ba mu amsa ya ce hasadan min indi anfusihim saboda hassada da take cikin rayukansu tunda su sun lalace ba su aiki da nasu littafin mu ma mu lalace in ku za mu yi aiki da shari'ar Allah to kenan asirin su fa zai tonu don haka nan ba su kauna wannan na farko ne na biyu a dai wannan sura Deuteronomy sura ta 22 aya ta 23 ina ma ka nemi wannan littafi ka duba ka ga abun da yake yadda ya zo a jere abin mamaki yana fa cikin bible wannan abin wallahi wai aka ce if there is a broad, uh, broad uh, uh, if there is a betrothed virgin and a man meet her in the city and lies with her then you you shall bring them both out of the gate of the city and you shall stone them to death with stones in aka samu mutum da wata mace da bata taba aure ba ya yi zina da ita a cikin gari to a kama matan da mutumin a fito da su kofan garin kada a jehe su ma a cikin gari a kawo su wajen gari jama'a kenan su zo su shaida sannan a jefe su da duwatsu sai sun mutu a cikin bible wai dan musulmi ya ce ku zo mu yi wanda Allah ya faɗa mana a ƙur'ani ya faɗa kuma a bible sai suka ce ƙarya ne ba za mu yadda ba to don Allah me yasa ba su son mu yi abin da Allah ya ce mu yi a Bible kuma mu yi a Qur'ani yana ciki me yasa ba su so hasadan min indi anfusihim Allah ya ce saboda hasada da take cikin rayukansu committed an abomination they shall be put to death in aka samu mutum yana tarawa da namiji kamar yadda ake tarawa da mace sai aka kama wani yana tarawa da namiji wato yana liwaɗi da shi duk mutumin da aka samu yana liwaɗi to dukkansu wato sun yi abin da Allah yake tsinuwa ga wanda ya aikata shi sannan kuma dukkansu wajibi ne a kashe su wannan magana fa tana cikin bible bible sannan ku kwatanta wannan maganar da maganar annabi muhammad manzon Allah ya faɗa a cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 4462 ka duba irwa'ul galil hadisi na 2348 hadisin abdullahi bin abbas annabi muhammad sai ya ce man wajattumuhu ya amalu amala qaumi lut duk wanda ku musulmai duk wanda kuka samu yana aiki irin na ‘yan liwaɗi? in kuka samu mutum yana liwaɗi da namiji, faktulul fa'ila wal maf'ula ku kashe shi wanda yake liwaɗin da kuma wanda ake liwaɗin da shi in ji annabi Muhammad hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4467 don Allah kun ji hadisin manzon Allah ya dace da magana da take aya guda ce a Bible if a man lies with a male as with a woman both of them have committed an abomination they shall be put to death manzon Allah ya ce in an samu ‘yan luwaɗi a kashe shi manzon Allah ya faɗi abin da ta saba nasu manzon Allah ya faɗi abin da ya saba nasu to abin da zai gwada muku mutanen ba Allah ne a gabansu ba magana fa tana cikin Bible ko ka samu ka je ka buɗe intanet cnn.com ranar tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu barin karanta muku abin da cnn take faɗa the roman catholic the roman catholic church has removed 218 priests from their positions this year because of child sexual abuse allegations guji abin da cnn ta faɗa cnn a ina take a amurka take ko babban kafa na labari ran tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu suka ce roman catholic coci roman catholic ta kori priest manyan manyan fastoci mutum ɗari biyu da goma sha takwas saboda ana tuhumar su an kama su da liwaɗi da yara ba a ma maganar ma kirista wanda yake zuwa coci ana fa maganar mai wa'azin kansa malami na coci an same shi da liwaɗi sai da aka kori mutum 218 wannan kaɗan ne a can ƙasa ya suka ce survey also found at least 850 united states priests have been accused of sexual misconduct suka ce da ma aka yi bincike sai da aka samu fastoci mutum 850 a amurka kudu kawai waɗanda suke lalata da yara suke liwaɗi da su ana maganar fasto ba ma mabiya ba yanzu wannan addinin ne zaka kwatanta shi da addinin musulunci don Allah ku lura amma saboda mugun hali irin nasu a can ƙasa bayan sun gama ba da report ɗin sai suka ce to this material may not be published broadcast rewritten or distributed wato wannan abin da muka bayyana kada fa a wallafa shi kada kuma a sanar a gidan rediyo kada a rubuta kada a yayata to waye bai sani ba a duniya asirin ku ya tonu duk mun ji abin nan ba a boye yake ba duk kun sani yanzu wannan addinin shi zaka kwanta kwatanta he da musulunci me yasa ba su kaunan musulunci ya tabbata domin musulunci shi yake aiki da abin da yake littafin littafin qur'ani da kuma littafin nasu don haka ba su kaunar musulmi ya rike addini Allah ya ce hasadan min indi anfusihim ka kwatanta da ayar suratul ma'ida da Allah yake gaya wa annabi Muhammad wa bainahum bima anzala Allah wa الله bainahum bima anzala Allah wa la tattabi'a hawa'ahum wa hadharuhum وحذرهم أن يبتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون wa anihkum bainahum bima anzala Allah Allah ya cewa annabi Muhammad kai hukunci tsakaninsu da littafin da Allah ya saukar in za ka yi hukunci tsakaninsu ka yi da littafin Qur'ani wala tattabi ahwa'ahum kada ka yarda ka bi son zuciyan waɗannan fasikai don san zuciya kawai suke bi a rayuwarsu ba addini ba ne gwamma ka shiga ma ƙungiyar siyasa a kan shiga addininsu don siyasa ka san kana da wata manufa a gaba da kasa a ko amma wannan shiririta ne kai an ce ana za a baka shiriya sannan ka shiga ga munafinci ga gaskiya an danne shiriyar ba a baka ba kaga addinin nasu ya zanta tamfar yaudara Allah ya ce wa annabi kada ka yadda ka bi son zuciyarsu wahzarhum kuma kai hattara inji Allah saboda Allah ya san sharrin su yana da yawa wahzarhum kai hattara ya kai Muhammad ka kiyaye waɗannan arna an yaftinu ka an ba bi ma anzalallahu ilayka ba za su bar kokari ba sai sun ga cewa sun raba ka da abinda Allah ya baka dinnan kun ji abin da Allah ke gargadin annabi Muhammad to da mu da manzon Allah waye hucincantan cancantan wannan gargadi kai kiyaye in ji Allah an yaftinu ka an ba'abi ma an zalallahu ilaika za su yi ƙoƙarin su fitinantar da kai su raba ka da wani sashi na abin da Allah ya saukar maka fa in tawallau in kayi wa'azi ka faɗa suka juya baya suka ƙi ba ruwanka da su don sun yadda ko bu su yadda ba babu alaƙa tsakaninka da su ka bi Allah kuro inna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd zunubihim Allah yana nufin ya kama su ne da wani sashi na zunubansu da har kaga Allah ya kyale su suna faɗa da addini ka bari Allah yana daɗa tare laifin nasu ne saboda a kiyama ya tura su wuta babu rana fita sai Allah ya ce wa inna kasiran minan nasi lafasiqun da yawa cikin mutane fa fasikai ne don haka in ka ce za ka bi tunanin mafi yawan jama'a dole za ka bar Allah in Allah ya ce annabi ya ce an gama ba a neman shawarar kowa kowa ya mutum ƙala Allahu kala rasuluhu to don Allah karka waiwaya Allah shi ya faɗa annabi ya faɗa shi ke na riƙe abinka da zaran ka fara neman shawara a to me shawaran ku ga dai hadisi an samu Ga shi kaza to daga nan kuma zaka bar gaskiya saboda mafi yawan mutane fasikai ne ba su kaunar gaskiya in kana neman bayani akan sa sutura ka koma Deuteronomy sura ta 22 aya ta biyar a fa Bible a woman shall not wear anything that pertains to a man me ake nufi kada mace ta sa wani abu in dai suturan nan irin na maza ne no shall a man put on a woman's garment kada kuma namiji ya sa kaya na mace a fa bible sai aka ce for whoever does these things duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan is an abomination to the lord you are god wannan aiki ne na tsinuwar allah ku. a Bible ya ku jama'a kada mace ta sa kayan maza kada namiji ya sa kayan mace don Allah ya ake shiga coci yanda ma ake tahiya coci ka tabbata malaman su mayaudara ne hmm? kada mace ta sa kayan maza kada namiji ya sa kayan mata sai ku ɗauko wannan ayar ku kwatanta da maganar annabi Muhammad ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 498 hadisin abu huraira abu huraira ya ce la'ana rasulullahi rajula yalbasu libisatal mar'a manzon Allah ya tsine wa mutumin da ya sa kayan mace wal mar'ata talbasu libisatar rajuli manzon Allah ya tsine wa macen da ta sa kayan maza ga aya a bible ga hadisin manzon Allah don girman Allah ku kwatanta wannan abu da yanda Kirista yake a duniya a yau shi in sun tafi coci me ake karantar da su don menene zai sa ba za ka yi tambaya ga wannan faston ba ina matsayin wannan ayar a share ta ma mu daina ganin ta abin zai fi sauƙi ko manzon Allah ya ce kada namiji ya sa kayan mata kada mace ta sa kayan namiji ga kuma aya ta bible ta tabbatar sannan ka koma lalacewa da ke ta samu wasu musulmai wai har mace musulma ke fada idan an ce mace ta sa hijabi to ina hujja mace musulma ke fada da hijabi wanda a bible ɗin ma faga ga abin da aka faɗa ko bare kuma hadisin annabi muhammad amma saboda ribatan shedan kuma tuni Allah ya faɗa mana wa inna kasiran minan nasi lafasiqun mutane da yawa fasikai ne to don haka nan sai tunani ya tafi wuri guda yadda arna ke tunani haka nan musulmi ke tunani abinda kafiri ke sha'awa shi musulmi ke sha'awa yadda manzon Allah ya faɗa mana la tattabi'anna sanana man kana qablakum hazwal qazza bil qazza nan gaba za ku yi ta ƙoƙari kuna koyi da ɗabi'un ahalul kitabi kirista da yahudu abinda duk suka yi sai kun yi ƙoƙari kun yi arniya ta sa wando yanzu mata musulma ke sa wando anniya ta sanya sket yanzu mace musulma ke sa sket anniya ta sa mini sket mace musulma ma na sa mini sket wace ƙofa ce ta halaka wadda arna ke shiga yanzu musulmi bai shiga yanda suke watsi da littafin su haka na aka wayi gari musulmi shi ma ke watsi da nashi la haula wala quwwata illa billah bare ka ce musulma a yi ƙoƙari a riƙe sunna na zaman gida a kula da aure sai ta ce maka ai tsohon yayi ne ka duba wasikar farko da paul ya aika ma timoti su sun san waye paul sun san waye timoti ba daidai bane in muku ma bayani a dai takaice Paul ya aika ma Timothy wasiƙa wasiƙun da yawa wasiƙa ta farko da ya aika sura a wasiƙa ta biyu wasiƙarsa ta farko ka duba sura ta biyu daga kan aya ta goma sha biyu zuwa ta sha biyar ya ce I permit no woman to teach ban yadda mace ta je ta karantar da kowa ba a Bible ne ban yadda mace ta yi karantarwa ba or to have authority over men kuma ban yadda a ce mace tana da iko akan maza ba a bawa mace mukami sama da namiji ban yadda ba yana cikin bible aka ce is to keep silent mace ta zauna shuru kada ya zan tana magana ina ce suke waka yanzu a coci she is to keep silent sai ya faɗi dalili ya ce abin da ya sa na ce kada mace ta yi wani aiki sama da maza for adam was not deceived but the woman was deceived domin lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa'u shedan bai iya ribatan annabi Adam ba amma ya iya samun daman da ya ribaci Hawwa'u and became a trans, uh, transgressor har ma Hawwa'u ta saba dokan Allah wato in ba dan shedan ya samu ribatan Hawwa'u ba da ba a ci nasara kan annabi Adam ba don haka waye fi sauki ga shedan mace yace don haka yasa nace kada ku yadda cuɗanya da mata bare har mata su samu mukami sama da maza yace to amma yet women will be saved mata za su tsira ne kawai a addinin Christianity through bearing children in dai sun yi hakuri sun zauna a gida suna haihuwa suna tarbiyyar ‘ya'ya. A Bible, da yanzu ke musulma za a ce miki, a kula da aure sai ta ce ai ya saba da zamani, wani zamani zamani na kafirci zamanin da ba a aiki da ƙur'anin bare bible wannan kafircin da suke yi wallahi ba a littafin su suke gani ba ya kamata ku san da wannan to ya za kai ku da ayar ƙur'ani da Allah ke cewa wa ƙarna fi buyuti kunna fi tabarrajna tabarrujan jahiliyatin ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يكي وماتا وقرن في بيوتكن كتبت أتشكين جدا جنكو وقرن wa antum ta'rifuna ma'anar istiqrar Allah bai ce ijlisna ba bai ce ku zauna ba sai ce karna kasan bambancin aljulusu da al kamar ruwa ne ka zuba a kofi ka aje a kan tebur sai ka kyale yayi baya motsi to lokacin da sai a ce wannan ruwa yanzu istaqarral ma ruwan ya tabbata yanda ake son mace ta zauna a gida kena wato a gidan ko motsi maka ta yi inda hali sai baba ta gani ta wajen tsari wa ƙarna Allah ya kawo kalmar istikrar ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyata ula ku daina fita hita irin na jahiliyyan farko wa aqimna salata ku rika tsai da sallah wa atina zakata ku rika bada zakka wa atina Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a mata Allah bai cutar da ku ba me yasa aka ce ku tabbata a gidajenku sai Allah ya bayyana dalili inna ma yuridu Allahu an yuzhiba ankumur rijisa Allah yana so ne fa ya kawar muku da kazantan duniya shi yasa aka ce ku zauna a gida waye baya gani da idonsa kazantar da ake gani saboda cudanya da muke da mata akwai mutumin da ya isa ya ce muna da alheri ta wannan cudanya. sai Allah ya ce ana nufin a kau da wannan ƙazanta ne fa gare ku yasa aka ce ku zauna a gida sai aka ma ƙara girmama matan annabi aka ce ahalal baiti ya kuma abota gida wa ta tatheera Allah ya tsarkake ku iyakan tsarkakewa don haka musulunci ya sa kaidi ya sa takunkumi game da aiki na mace da kuma fitan mace da cuɗanyanta wallahi an sanya haddi duk mutumin da kaga yake kokarin ya kauda wannan haddi ya ce ai mata na da yanci su fita su yi cuɗanya da maza to ba ma kirista yake koyi da su ba ba ma da yahudu yake koyi ba yana koyi ne da kafirai na zamani waɗanda ma ba su da littafi domin in ka koma bible ma an ce mata su kula da zaman gida in ka dawo qur'anin ma haka sai dai fa in zaka bar qur'anin ka bar bible din kenan ka zama arni ba ruwanka da musulunci ba ruwanka da sauran addinai Allah shi samu gani to idan ka duba ire-iren waɗannan ayoyi wanda suna da ɗimbin yawa a cikin littafin su wallahi in mun ce za mu baza su sai mu ɗau tsawon lokaci muna karatun nan amma wannan ya ishe ku ishara ku gane abubuwan da duk musulmi ake cewa ya yi ɗin nan yana nan fa a littafin su me yasa ba su son mu yi Allah ya ba mu amsa ya ce hassada ce da take cikin rayukansu wanda tuni an riga an faɗa musu matsayinsu ka duba mark sura ta bakwai aya ta bakwai zuwa takwas da yake cewa these people honor me with their lips waɗannan mutanen suna girmama ni da harshensu da leɓensu but their hearts are far away from me zukatansu sun yi nesa da ni a bible ake faɗa waɗannan mutane suna girmama ni da leɓen baki da leɓen baki su masoya annabi isa ne masoya allah ne sai ya ce amma zukatansu sun yi nisa da ni ya ce ina dalili in vain do they worship me wai bautana da suke yi aikin banza ne ga dalilin da yasa na ce suna aikin banza teaching as doctrines the precept of men sun koma karantar da dokokin mutane ra'ayin mutane shi suke karantarwa sun yi watsi da littafin da ni na ce a rike sun yi watsi da littafin da na ce a rike sai ai sai yace you leave the commandments of God kun yi watsi da dokokin Allah and hold fast the tradition of men sai kuka rike al'adan mutane mutumin da zai jifa da qur'ani yace ku zo mu rike siyasa misali demokradiya democracy daga ina yazo al'ada ce ko addini ne ku ji abin da Allah ke faɗa musu wai misali a littafin nasu yace ce you leave the commandment of God and hold fast the tradition of men kun yi watsi da dokokin Allah kun damƙi al'adar mutane wannan magana bata dace da su ba ka yi watsi da littafi ka ce wai a riƙe in wata, doka ta ƙur'ani ta saba ma democracy a jihar da ita a ɗauki democracy don wancan ya zama tsohon yayi Allah shi kare mu don haka Allah maɗaukakin sarki bai basu ba hatta a littafin nasu ya gwada musu kuskure suke kuma ba bautansu suke ba kamar yadda muka karanta waccan aya ta mak wadda ta dace da wata aya ta Qur'ani da Allah ke cewa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wa ma unzila ilaykum وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم من ربهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين Allah ya ce kul ya halar kitabi kace ya ku masu littafi shi yasa ake kiransu masu littafi don ba su aiki da littafin musulmi ma in yayi watsi da qur'ani sai a kira shi ahlul kitabi dan ya zama mai rike littafi ai shi musulmi ne ga qur'ani a dakin sa ya yadda da qur'ani ya yadda da hadisi amma ba zai aiki da su ba mm tsohon yayi ne kaga sai ka kira shi ahlul kitabi fa masaluhum ka masalil himari yahmilu asfara kaman jaki ne ka ɗora mar kayan littafi inda za ka tambaye shi ka ga jaki a hanya da kayan littafi ka ce gafarta malam ina hukuncin kaza zai baka amsa to haka suka aje littafi a gidajensu an yi library za ka samu ƙur'ani a ɗakin za ka samu buhari a ɗakin za ka samu muslim a ɗakin amma yaya hadisin da ke sahihul bukhari ce an daina aiki da wannan ka daina karanta mana kira shi shi ma ahalul kitabi mai littafi ko <laughs> Qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in Allah ya ce ya ku masu littafi wallahi ba ku kan komai In ji Allah lastum ala shay'in ba ku rike da komi hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai kun yi aiki da attaura kun yi aiki da injil ko musulmai kun yi aiki da qur'an to wanda ya rike littafin sa wannan shi za a ce mar mai addini amma in ba haka don ka mutu ka mutuwar banza wala na kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan kasira da yawa daga cikinsu Allah ya ce za su rika ƙara su kanka saboda ka rike littafin nan da aka saukar maka ku ji yadda Allah ke yin magana a cikin Qur'ani mu'jizar Qur'ani sai abin yana tabbata kamar yanzu ne Allah yake magana da mu maganar kuwa tuntuni Allah ya yi ta gaskiya ya faɗa don haka gaskiyan kuwa har abada ba ta bacewa ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai a ce mai ƙaryarsa ta ƙare ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai a ce masa ƙaryarsa ta ƙare wanda duk ya rike gaskiya to ba zai ji kunya ba har abada Allah shi samu iya Allah ya ce lallai da yawa wala yazidanna kaseeran min ma unzila ilayka min rabbika tughyanan kaseera da yawa da yawa za su yi ta sukanka game da wannan abin da Allah ya saukar maka za su yi ta suka su kafurce su yi suka suka mai yawa sai Allah ya ce fala ta'asa alal qaumil kafirin to kada ya zan ka ko kada ma ka kula da waɗanda suka zama kafirai bari har ka tausaya musu duk wani wanda ke kafiri in dai ya faɗi magana na suka ga addininka kada sukan sai ya sa ka bar addini ba ma kafiri ba ko musulmi ne kana rike da wata sunna ta manzon Allah yayi kokarin ya raba ka da wannan sunna ba shi da hujja wallahi yi watsi da shi ba don shi kake addini ba don wa kake don Allah kake addinin ka ka kyale shi shi sa Allah ya ce wa inna kasiran minan nasi la fasikun da yawa mutane fasikai ne ba son gaskiya suke ba in ka ce za bi ra'ayin mutane ba za ka yi addini ba don haka tabbas waɗannan mutane suna hassada da mu yadda Allah ya faɗa mana to bayan Allah ya faɗa mana wannan sai kawo aya ta ɗari da goma sha ɗaya ita suratul bakara mu je ga tafsiri wa aqimu salata wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة الله يتشكو كودا كي ذاكو حسدا ذاكو حسدا ميتسنني وجن أهل الكتاب ba su kaunar ku so suke kawai ku su ga kuma kun yi ridda to abin da za ku yi ku kau da kai gare su aqimu salata ku ci gaba da tsaye da sallah kawai ku musulmai wa atu zakata ku rika bada zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar na alheri marayukan ku tajiduhu inda Allah khairan inna Allah bima ta'maluna basir wato za ku samu sakamakon sa a wajen Allah Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne ya kamata ku sani babu nasarar da musulmi zai samu a duniya matukar baya sallah babu nasarar da za ka samu a duniya matukar ba ka haɗa ibadarka da sallah shi yasa duk inda ake magana za a samu nasarar Allah to za a haɗa da sallah Ah, Allah ya ce idan ahalul kitabi suna sukan ku suna bata ku suna kaza ku yi hakuri ku kau da kai ku ci gaba da kulawa da sallah saboda ita sallan nan ta ita ke sama muku taimakon Allah da fatan ku gane ah, kamar misali a suratul hajji daga aya ta 40 zuwa 41 Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu wala Allahu man yansuruhu hmm. إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره للي الله زي تيمكي وان دكي تيمكونسا Allah ya faɗi wannan a suratul hajji duk wanda yake taimakon addinin Allah to ko Allah zai taimaka mar shi yasa can aka ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar na alheri marayukanku ta tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah inna Allah qawiyyun aziz a wannan aya ta suratul hajji wato Allah ya ce Allah mai karfi ne babu abin da ya fi shi ƙarfi azizun kuma Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa in an ce mabuwayi shine wato ana nufin ba abin da ya fi ƙarfinsa kada ka ga ƙarfin kafirai ya baka tsoro har ka bar Allah karfin Allah ya hina su ilimin Allah ya hina su buwayar Allah ta hita su don haka kai dai ka taimaki Allah in ka taimaki Allah Allah zai baka taimakonsa sai Allah ya faɗi waɗanda yake ba da taimakonsa gare su a duniya su waye allazina in makkannahu allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar hmm. walillahi aqibatu lumur suwaye Allah yake basu taimako yace wala yansuranna Allahu man yansuruhu lalle Allah zai taimaki mai taimakonsa. sa suwaye kenan sai Allah yace allazina in makkannahum fil ardi waɗanda muke taimaka musu sune waɗanda in mun ba su wata dama a nan duniya wannan damar ba ta hana su sallah duk damar da muka ba su ba ta hana su sallah mutum nawa ne ya samu dama wannan dama ta raba shi da Allah daman mulki yana da mulki aikin ofis ne lokacin sallah yayi ba a yi da shi sai ya gama ya haɗa su lokacin da ya samu dama lokacin kuma yake kafurce ma Allah da lokacin da ba shi da aiki za ka same shi a masallaci har itikafi yana yi a watan ramadan itikafi da ya samu aiki abu na farko da ya yi ne ya aske gemu ai ba yiwuwa kana shiga ofis da gemu to ya jefar da dogon rigar ma da yake zuwa masallaci ya nemo turauza da bel ya ɗame wallahi duk babu laifi don kayi zanzaro wanda ma in ka tafi saudiya sai ka ga ashe dai babban riga al'ada ce ta hausawa sutura ba shi ake dubawa ba amma ana la'akari da mutumin da zai yi watsi da addini saboda duniya da yi watsi da addini babu ruwansa da Allah da ana ibadar da shi amma da ya samu dama ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da mutane idan ma ka kawo taɗin addini yana ganin ka kai ba ƙauye ko mai neman ta da zaune tsaye ko a ce ai abinci ne ya kare masa yake irin wannan wa'azin yanzu wa'azin nan da muke wani yana ne yana ce wallahi kuɗi muke nema ko shahara muna yi ne don duniya ta san mu Allah ya san zukatan mu. ba yadda shedan ba zai bi ba ya ga cewa yari baci mutum ya raba shi da Allah zai sa maka zato a zuciya ya sa maka tunani na rashin ikhlasi a zuciya duk yadda za a yi sai ya raba ka da Allah Allah shi mana kariya alladhina in makkannahum fil ardi waɗanda in mun ba su wata dama a duniya muka ba su wata dama ko ta dukiya ko ta mulki ko ta matsayi aqamu salata Allah yace suna tsaye da sallah ba sa barin sallah duk abin da ake yasu a ah, dakata za mu yi sallah komai girman abin wa atawu zakata kuma suna ba da zakka wa amaru bil ma'rufi suna umarni da abubuwa wato mm, eh, eh, masu kyau wanda shari'a ta ce ayi suna umarni ayi wa nahau anil munkari suna tsawatarwa game da mummunan aiki eh, walillahi aqibatul umur Allah yace to gare shi ne wato ƙarshen al'amura suke matukar kana kulawa da addini ka bar masa al'amarinka Allah zai tsare ma Allah shi tsare mana al'amuran mu za ku yi hakuri zan dakata haka saboda akwai wata ita tafiya kaɗan da take gabana Allah shi sa lada cikin karatu da muka yi kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku a dai ta ƙara hakuri insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga abin da ya saura na tambayoyin nan mun amsa kafin mu rufe karatu mu salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالا الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida low Laushefin Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman a kan namban waya cikin hausa sifili takwas shida uku biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi